ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون a cikin abin da Allah ya wajabta muku na kashe wanda ya kisa akwai rayuwa gare ku a cikin hakan ta hanyar tsare jininku da kawar da ta'addanci a tsakaninku duk masu hankali waɗanda suke tsoron Allah maɗaukakin sarki suke bin shari'arsa suke aiki da umarninsa suna gane hakan